Taron wanda ainihi aka shirya da nufin duba makomar rundunar takuba ta haɗin gwiwar sojojin ƙasashen turai da su na rundunar Barkan masu sansani a Mali ya biyo bayan tankiyar diplomasiyar da ke ƙara tsananta a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa. Abinda ya ƙara rikicewa bayan bayyanar labarin shirin girke dakarun kamfanin Wagner na Rasha a Mali. Da yake jawabi a wannan Alhamis ta kafafen ƙasarsa, Emmanuel Macron ya sanar cewa sun yanke shawarar ƙaura zuwa Nijar a maimakon ƙasashen Senegal da Cote d'Ivoire da aka ayyana a can farko. To ko ce fasara za a iya yi wa wannan yunkuri? Dr. Sadiq Abba masanin tsaro ne a yankin Sahel. Kasan Nijar yana kusa da Mali inda Faranshi take tun ba wa ta bar sauran ƙasashe na Mali wajen Tessalit, eh, Kidal da Tambuktu ta sabko nan gawo menaka da gosi huta daga mali zuwa niger kenan ba zai musu wuya ba kamar an ce za a maida su abidjan ba zai wuya ba kamar an ce za a maida su dakar to saboda wannan duka lissahin faransa ita da kanta tana so ta zama cikin sahel ta ci gaba da yaƙi. Tuni dai masu fafutuka suka fara nuna rashin amincewa da wannan mataki da suke ganin a maimakon ya magance matsalar tsaro sai dai ya ƙara rikita abubuwa in ji shugaban ƙungiyar turnon lafash michael sodi ba za mu yarda ba su jawo kasashen waje dubu biyar da wani abu su komo nan ga dama suna nan ana kawo mun hari kuma an kuma mai dokin ga musa kuma za a kara kawo mun hari mali yana nan ga samu incin kanshi wannan abu ya kamata mu bi hanyar mali mu ma mu samu incin kanmu sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a game da wannan al'amari wani tsohon dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki honorable Abdulmumuni Gusman ya ce ba daga bakin Emmanuel Macron za mu shi kudiri wanda ya shahi ƙasarmu. Mu ta bakin shugaban kasa na Nijar za mu saurare shi. Kuma a halin yanzu bai yi magana ba, za mu jira har lokacin da ya yi magana ya isa mana da saƙo kuma da abubuwan da a shi. Mun yi magana Emmanuel Macron kuma wannan magana ta shugaban wata ƙasa ce ba shugaban ƙasar mu ba. Matsalar tsaro a ƙasar Mali wani abu ne da ya jefa miliyoyin 'yan Nijar cikin halin kunci inda wasu suka ƙaura wasu suka rasa dukiyoyinsu haɗe da asarar ɗumbin rayukan mutane sanadiyar hare-haren ta'addanci. To amma maido da rundunonin sojan na ƙasashen Turai zai iya taimaka wa ƙasar ta magance wannan damuwa. Daga ƙasashen waje suke zuwa su bugi Nijar sai su koma. To in sojojin na suka koma suna iya kawo ma Nijar gudunma suna iya kawo taimako turai sun ce za su zo su zama yaya muke iya gani su taimaka muna eh, a samu ah, wannan buga da ake zuwa ana yi ma a fasa shi to in ana so a ci ya kamata a nemi eh, harakan sojoji da harakan kare ƙasa amma ya kamata kuma bunƙasa ƙasa yara a samar musu aiki a samar musu abin da za su yi. a farkon watan nan na fabrairu fadar shugaban ƙasar nijar ta sanar cewa shugaba muhammad bazum ya yi watsi da ta yin girke dakarun barkan da ta kuba a wannan ƙasa lamarin da ya sa da dama daga cikin 'yan ƙasa ke mamaki akan wannan sabon matsayi ko da yake kawo yanzu ba wasu bayanai a hukunce daga bangaren nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.